الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد ينقوى لسكي سورارم لكم كلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna wato ashirin da bakwai ga watan shawwal hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1441 wanda shi daidai da wato a tara ga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin dinin hilali mai suna alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya muna roƙon Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama wannan ita ce halka ta ɗari 131 jiya mun tsaya halka ta ɗari 130 daidai a kafin mu ci gaba da karatu akwai abubuwa kamar haka wani ɗazu ya bugo mu ko ya samu numban waya ta ban san inda ya samu numban waya ta bai turo ya turo man sako yana ta tada jijiyar wuya amma abin da ya bani mamaki ni dai kaga ban san shi ba ban san da ya je ya samu numban waya ta ba duk wanda ban san shi ba sai ka je ka samu numban waya ta wannan ya nuna cewa kai kace da bukatar kai alaka da ni ni ban da wata bukata in yi alaka da kai in ina da buƙatar yin alaƙa da kai na je in nemo lambar wayanka a matsayinka na malami ko ɗalibin karatu to da ya je ya nemo lambar wayata ya zo ya turo sako yana ta tada jijiya wuya wayan zo ni ban nuna ba a larabci arabiya ta akwai kusakurai na zo ina ta wato jan larabci ba daidai ba saboda in zaɓi gidan rediyon da nake so a zo a yi mukabala a yi debate to kuma abun bakin ciki wai debate ɗin nan da za a yi ba fa akan addini za a yi ba wai kawai akan arabiya za a yi to in an yi debate akan arabiya ka nuna cewa ƙwararre ne kai a gidan arabiya mai mutane suka amfana da shi daga ƙarshe na tura mai na ce mai wallahi ni na farko dai idan magana kake ban san ka ba kai ka nemo nan ban waya ɗalibai ne ina da wanda zan haɗa ka da su ku tattauna da su na ce mai na biyu ana maganin cewa addinin mutane ya lalace alaƙar su da Allah ta lalace ana ƙoƙarin a gyara alaƙar su da Allah maimakon kai ka bugu yadda za a yi a gyara alaƙar mutane da Allah sai ka bugo kana maganan wai na karanta wasali ba daidai ba to yanzu cikin abin da muka sha kunnawa bari mu kunna ɗaya kawai kafin mu ci gaba da karatu yanzu billahi alaikum jama'a wannan da za mu kunna yanzu gashi za mu kunna wannan kuji maganganunsa kamar yadda muka sha faɗa tare da ana irin wannan kwabar su ba wai fa matsalar su ba a'a ya za a gyara irin wannan bannan a'a maganar su an karanta maf'ulin bihi ne an sa masa damma a mubtada ne an masa fataha fa'ili ne rufa ya kamata ya samu an masa jarra shikenan fa amma maganar ya za a gyara wannan bannan ba shi bane gaban su wannan Ni an kuna da tambaya. Tambaya na ne ina magana daga Spain. Tambaya na ne ga malam shi ne ni ne komai na shehu na kare ki shehu zama na shehu idan ka yi sun ce shehu burayi idan zama sun ce shehu burayi idan ta abinci sun ce shehu burayi idan kwanta sun ce shehu burayi kai a takaice rayuwa ne na kare ki shehu burayi. komai na ciwo yake cewa to shi wani aboki na ga dama ne mai taban cewa Allah mai taban cewa manzo Allah na komai na ciwo shi ke to dan gara malam ya wani mai ka alhamdulillah rabbil alamin bawa Allah ka ci gaba da shehu kaji ka dauke cikin shehu a ka dauke cikin shehu shehu ne da koyo da biyayya inda shehu bai kare cikin annabi ba sallallahu alaihi wasallama da zai samu abin da ya samu shehu matsayin su da ne abun Allah so ya yi ce annan Muhammad duk wanda ya rike annan ko matsayin shi da ne abun Allah haka zalika kuma ka rike shehu Ibrahim kai ma na ka matsayin don ka rike shi don ya rike annabi ka ne ko to shi zai sa kai da annabi ku zamani ne ya kasan shi eh wai ka ce Allah ya kasan Allah eh ai sanin Allah iri iri ne wato shi naka nan shi ne dole abubuwa Allah ba mu irin naka mu kare su shi Ibrahim ko mu shi Ibrahim ta ji ko Allah ba mu irin naka ka tabbata a akan Allah kuma kashe ka kan alhamdulillah a za ku ga cewa wannan rigimar da ake wannan mutanen ba shi ya dame su ba ya za a gyara wannan sai maganan cewa an yi karatu an karanta wasali ba daidai ba to mu je ka kaddara na karanta wasali ba daidai ba da wanda ya zo yake ƙoƙarin tabbatar da wannan aƙidar cikin mutane a saki wani Allah a saki Allah a kama wani Allah da wanda ya zo ya ja karatu ya karanta ba daidai ba idan an je lahira waye mufsidi a doron ƙasa amma kawai sai su suna so su ɗauki hankalin mutane wayan ja baki ba daidai ba to da wanda ya ja baki ba daidai ba da wanda ya janyi wannan wanda ya kamata ka shagaltu da shi wajen gyara a ku fahimci ina so mai saurare ya fahimce ni kan wannan mai misalin an ja wasali ba daidai ba a kan shi za su ɗauki hankalin mutane amma maganan wannan ɓannar da ake ba shi ba ne abin da ya dame su to cikin abin da ya shafi lugar larabcin nan duk wanda ya san harkar ilimin luga ya san tana da faɗi faɗinta ne ya sa malamai suka kawo ta ita ce mataki na shida wajen fassara alƙur'ani fassara ƙur'ani da ƙur'ani fassara ƙur'ani da sunnar manzon Allah ingantacciya fassara ƙur'ani da maganganun sahabbai fassara ƙur'ani da maganganun tabi'ai fassara ƙur'ani da maganganun tabi'ut tabi'ina sannan fassara alƙur'ani da lugar larabci ingantacciya wannan shine mataki na shida to wannan yasa aka samu 'yan bid'a da yawa suka shiga suka yi karatu suka yi zurfi a lugar larabci wajahin da ƙur'ani bai ɗauka ko hadisin manzan Allah in sun zo sai su yi amfani da ilimin sanar na sai su bankara shi su ba shi wannan ma'ana amma duk wanda kake so ka yi maganin shi in ya ja aya ko hadisi in ya gama ka tambaye shi ɗaliban annaba da casa'in da biyar cikin ɗari larabawa ne sun fi kowa fahimtar larabci sannan malamin sa annabuwa ya gane haka zaka ga babu shine yanzu shine sahabu cikin malamai guda goma zan faɗi guda ɗaya kawai akwai aljahis in ka ce aljahis duk ɗalibin da yake da alaƙa da harshen larabci ya san cewa aljahis wa huwa man huwa waye jahis a gidan lugar larabci ma a tamakunihi fi hada sha'ani tare da tabakkulin da jayi zake da shi a gidan lugan larabci sai da imamun min a'immatul bid'a wato shugaba ne daga cikin shugabannin bid'a bal innahu imamul firqatil jahiziyya yana daga cikin imam ne daga cikin firqa ta jahiziyya shi yasa al-imam az-zahabi a cikin wato al-mizan nashi a mujalladi na uku shafi na 243 an al-jahiz yake cewa kana min ahlil bid'i wa qala anhu sa'alabun laysa bi thiqatin wala ma'amun kashi dan bid'a ne yace amma ba mutum bane ne, wa Waƙala aidan al-imam az-zahabi a cikin al-lisan a cikin al-mizan din shi yake faɗa. kana kazzaban ala allahi wa ala rasulihi wa ala an-nasi makaryaci ne akan Allah da manzon Allah amma jahis huwa man huwa amma wannan kuma shine matsayinsa a wajen malaman hadisi sannan alfirkatul jahiziyya firkatun sabo ilal aljahiz jama'a ce da aka jingina ta zuwa ga jahiz al-imam abdulkadir al bagdadi fi siyaqi kalamihi ala alfirkatun jahiziyya kama fi kitabi al-farq bayna al-firq ashafi na 160 yake cewa walau arafu jahalatahu ay al-jahiz da mutane sun san jahilcin sa fi dalalatihi wajen batansa la'astaghfirullah ta'ala min tasmiyatihi insanan da sun nemi Allah ma yi masa gafara idan suka ce masa mutum fallan an yun saba ilaihi isanan ballantana a jingina masa a ce masa mai insani kana hulwal mantiki yana da kyakkyawan mantiki fi uslubihi rashaqatun kashahdi a wajen uslubinsa na zance akwai daɗi kamar zuma Yamta يمتاز بحسن السك وبراءة التصوير وقد استطاع بسهر بيانه تقويء النصوص لخدمة مؤتقد الاعتزال tare da haka jahis din nan fa a gashi ba mu'tazili ne sannan kwararre a lugar larabci amma ka matsayin malamai akan shi saboda haka kawai yanzu ya rude ku larabcin nan kamar yadda ibnu rajab al ya faɗa mun kawo nan a littafin sa muna karantawa ne gurgudan bukata kawai amma da yawa wasu sun yi karatu wanda mutum na biyu da zan sake kawa in gaba ta samu wama in hirafihi fil aqidati faqad kana majjanan tarikan lis gashi ko sallah ma bai damu da ita ba ba mu'tazili fasta'iz billahi min nafsihi min nafsati sihrihi wa kun minhu ala hadhihi farubbama dassa shubhatahu fi lahadhi fi lahadhi sakri fatakdi lahu binahu ma tasma'u so da yawa in kana buƙatar lugar larabci sai amfani da sanarsa da lugar larabci ya dasa guba ɗalibi sai ya zo wajen sansa ga larabci sai shauƙi ya ɗibe shi daga nan sai dasa maka aƙila ta mu'tazila kamar mai zamar shari ne musa jara lahi mai kashan mai sa malamai suke cewa a hankali da shi to bayan wannan akwai abdullahi bin al-muqaffa wanda zan zo in yi bayaninsa shine mutum na biyu wannan misali kawai na buga to tare da haka an samu wa'inda sun yi hidima amma wasu zilawa ne wasu ma zindiƙe ne mulhide ne kawai so ne yana so yana rena hankalin mutane kuna maganan a san Allah sai ɗauke mutane a koma lugar larabci ga wasu sun yi larabcin ba su ma san Allah ba wannan shine rainin hankalin da suke abu na biyu shine yau da safe akwai yan uwa da suka turo min irin su malam Idris cewa akan abin da na faɗa na maganan cewa hadisin da ake magana wanda na faɗa suke cikin tarwinin halak nan na al'imamu suwidi abin da nake so ‘yan uwa mai saurare kada ya manta dagan nan tun da ta fara tsakanin tsaraf guda biyu ta faru ne tsakanin annafiyu da kuma al'isbatu mai ma'anan annafiyu mu mun kore cewa tun da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ba a ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kazatan shi wancan dan uwa nace mai kai na ɗauka hankalinka zai tashi irin wannan abin da ake a zo a nuna wani mutum kinkin kawai a zaune a ce ga annabi Muhammadu amma hankalinka bai tashi ba kai ka ka bugo min wai ka turo min sakowa a zo a tattauna akan larabci to wannan shine renin hankalin da suke to kada mai saurare wa manta cewa muna tattaunawa ne akan tsaraf guda biyu akwai masu isbati tabbatar da cewa ana ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ya koma zuwa ga Allah ya ba da sako. saƙon ya zama addini muka ce wannan maganan ƙarya ce duk wani mutum da ya ce maka ya ga annabi ƙiri da muzu bayan ya koma zuwa ga Allah ko makaryaci ko ɗanfi wannan ko sun ci karo da aljani babu na kudin wannan kuma maka kawo dalilai to a muƙadilin duk lokacin da za ka kawo dalili ya kamata ya zamanto a muƙabili na isbati tabbatarwa ba abin da yake korarre ba ne dama an kore shi shi za ka kawo a'a abin da yake tabbatacce shi za ka kawo don ka tabbatar da abin da yake korarre ne in ka kawo shi to ka ƙara taɓo na ƙasa ka ƙara dafka ƙasa ne a kanta to sai ne magana akan fatahul bari magana da aka kawo aka ce na hajar ya faɗa to sai wasu suke ƙoƙarin su kuɗa tsakanin wasu wasaminu mai algarsu abu mai kyau da abu mara kyau shi yasa a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala da yana magana da manzon Allah a suratul furqan da yake wa qala ar-rasul manzon Allah ya ce ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura mutane sun riki wannan alqur'anin abin ƙauracewa sai Allah yake wa kazalika kaman haka ne ja'alna li kulli na aduwwan min al kowane annabi mun sa masa makiya daga cikin mutanen da suke mujrimai ne amma wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa ya zamanto mai shirarwa kuma mai taimako gare ka wa qala alladhina kafaru kafare suka ƙara kallon annabi suka ce laula nuzul alayhi alquranu jumlatan wahida me yasa ba a saukan maka da qur'ani lokaci ɗaya ba ai at-taura da injila da zabura da kaza da kaza duk lokaci da aka saukar da su Allah ya ce kazalika mun saukar da shi ne irin wannan matakin. linusabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da zuciyarka wa rattarnahu tartila shi yasa sai Allah ya ce to wala ya atunaka bi masalin ba za su zo maka da wani misali na banna ba dan ƙoƙarin lalata addini Allah ce illa ji inaka bil haqqi mu kuma zamu zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira kuma ita ce mafi kyawun fassara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Al-Allamah Al-Utsaimin yake faɗa yake cewa alaya ya asi mubtilun bi hujjatin ala batilihi duk wani mai banna ba zai zo da wani abu na banna ba illa wa fil qur'ani ma yubayyana hadhihi al hujja al batila ba ce a cikin alqur'ani sai ka samu abin da zai nuna wannan hujjar banna ce bal in kana sahibu batili istadalla li batilihi idan ma abucin banna ma ya kafa hujja da bannansa bi dalilin sahihin min alkitabi was sunna ku ajiye bayanin da zan zo in yi ba irin wannan kama kaman ba ma ka je ka janyo ayar qur'ani ta tabbata ba a shakka ka dauko hadisin manzon Allah muttafaqun alaihi ya tabbata ba a shakka to kana kokarin sai ka kara bannanka to daga ƙarshe sai ka fa hada dalilu ya kunu dalilan alaihi sai kaga wannan dalilin ya kuma ya zama hujja a kansa ba hujjarsa ba ce kama zakar shekul islam rahimahullah ta'ala fi muqaddimati kitabihi dar'u ta'arud an-naql wal aql yace annahu ma min sahibi bid'atin babu wani ma'abucin bid'a wa batilin da mai banna ya hatajji li batilihi bi shay'in min al-kitabi aw min as-sunnah as-sahiha ya dauko ayat qur'ani ko ya ɗauko hadisin annaba ma wanda ya inganta yana ƙoƙarin ya hujja da shi illa kana zalika dalilu dalilan alaihi wa laysa dalilan lahu sai kaga daga ƙarshe wannan dalilin ya koma an masa hujja da shi ba hujjar sa bace wannan fa koda fa ayat qur'ani ce koda hadisin manzon Allah ne ingantacce suka janyo to zaka ga daga ƙarshe inqilabun dalilin za a yi ya koma sai ta zama kai hujja ce yanzu a gare ka hujjar su ka kwace ta ta zama hujjar ka da za ka mayar da shi a kansu to wannan matsalar da ta faru sai suke ganin wato matsala ce da za su wawantar da hankalin mutane a kanta to shi ne da yan uwa suka bugo min waya jiya sai na ce masu to ku lura a mahallin da ake rikici mahalli ne momin kore su sun tabbatar tunda korewa muka yi to kas su kawo abin da yake korarre ne su kawo abin da yake sabiti ne tabbatattu maganar da na jiya da shekaran jiya da na ce babu wa'annan littattafan guda biyu da na faɗa da alhawi da tanwirin halak sannan da kuma sharhin bukari na ɗalibin suɗi a mukami na isbati su suka kawo ba a mukami na dama aqidar su ce suka kawo suka tabbatar da ita abokin ka kuma lokacin da ka ja ya ja ba ka kawo abin da bai yadda da shi ba kai masa ilzami da shi abin da yadda da shi shi kake masa ilzami da shi barin ba da misali nan kwaya ɗaya kafin in tafi in wuce yanzu dr ahmad bamba kowa ya san cewa ya taɓa yin ɗariƙa ya faɗa da bakinsa ya yi wusuli ya yi duk ya yi abin da ake amma yanzu baya yin dariƙa ya fita daga cikinta idan yanzu zan kawo dalilin in ce dariƙa akwai matsala mai mutane suke tsammani zan kawo hujja ne daga wajen ‘yan ɗariƙu ba daga wajen Dr. Ahmad ba, Dan dama shi abin da ake sa rai ba za a taɓa samu a gurin shi dama ya yabi dariƙa ba. Barin kunna wani audio nashi minti hudu mutane su saurara. sannan sai ci gaba da bayani innaka la'ala khuluqin azim to shi yasa manzon Allah shi an gama da shi lokacin shi ya gama ya yi rayuwarsa ya isar da zako ya koma ga Allah madaukakin sarki to shi sauran al'ummar fa shaitan sai ya zo ya shigo tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rikita musu lissafi sai kawata musu abubuwan da suke saka su cikin halaka منذ حل صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تذلوا لن تذلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي سنة الشيطين كتاب الله وسنة الشيطين شيطين يا سبتة تبقى الأمة النبي صلى الله عليه وسلم سنتي لجي الدنيا الناهرة في هذا الشيطين سيكوى التامس وإرس أبو بواجة فقط ya fito musu da abubuwan da ba su da alaka da shi addinin musulunci ko shari'ar musulunci ya kawata ma wannan wanda ya kirkiro ya kawata ma wannan wanda ya kirkiro karshe zai su ce wai manzon Allah ne ya ba su lillahi allazi la ilaha illa huwa tun daga ran da manzon Allah ya bar duniya koma ga ubangiji sa bai taba dawa duniya ya kawo wani addini ba an zaki manzon Allah da yaudara da cin amana kenan sahabban da suka masa biyayya aka je yaki a fara hancin wannan a fara kunne wannan bai kawo abu mai sauki ya ba su ba sai daga bayan a ta gama cewa da zai ba ubana ko ubanka ko kakana ko kakanka ko ya bani ko ya baka ba dai daga da kuskure kuma billahi alladhi la ilaha illa huwa duk farikan da aka kafa a duniyar nan yana nesa mutum ne gaban Allah duk tarika babu tarika ɗaya da take kan gaskiya ko kan daidai kowace irin sajda kuma duk ɗarika an kafa ta ne ta zama kishiyar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk ɗan ɗarika ya fi shehu sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya bukata ya fi shehu sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi girmama sa da addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da maulidin manzo Allah ake yi kaje aka yi aka yi masa kishiyoyi sai aka zo yadda ake kammala maulidin shehu na ko shehu ka ko ya fi yadda ake yi na manzon Allah wani abubuwa ne da ke fili ake ganin su ba haka ba ne ba to sa'an nan kuma duk da rika ba za ka zama muqaddami a ciki har kana iya bayarwa ba sai kai sai kai tarbiyya billahi la ilaha illa huwa duk tarbiyya in kai karshe za ka zama zindi duk tarbiyya duniyar nan kowace farika babu farika daya da sai kama da tarika manzo Allah sallallahu in kai tarbiyya sai ka zamo Allah komai ya zamo Allah ka zamo zindiki ke da kafar addinin musulunci to shi yasa sai suka ce da ka mara ka bar shari'a kenan ka shiga hakika karar zahiri mara abinda manzo Allah ya a addinin musulunci da imani da menene shari'a kenan wannan halal ne wannan halal ne wannan haramu su haqiqa komai halal komai halal ilimin zahiri shi ne abinda manzo Allah ya kawo wannan halal ne wannan haramun ne kai sallah kaza zaka shiga aljanna sai ka shiga ilimin batini duk abinda ka sani ya halalta ba abinda zai sa ka girmama manzo Allah ko ka girmama Allah amma za ka girmama shehunka shehunka ya fi manzon Allah shehunka ya fi Allah shehunka kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk wani shehun tsarika ya san da haka al'amarin yake sai dai ana na ana nan sai Allah zai kawo wani wani wani wani shashasha wani dan iska sai zai tona asirin su yasa duk abin da suke fada cewa suke yi ba mu yadda ba ba da yawu ku bane to ba ku yadda ba da yawu ku ne kowa da yadda yake tuba ya koma ga Allah Allah ya karbe shi duk shehun tsarika da ya kalli wannan abin ba da yawo ba ne ba mu yadda ba bai ne wallahi ba manzo Allah yake karewa ba yana kare sai innaka la'ala dalilin da yasa na kunna wannan abu ɗaya ne kawai shine yanzu ba za a ce in kawo hujja ba in je in ɗauko Dr. Ahmad in yi hujja da shi saboda me a nan wajen a ɗaya tsaraf ɗin in na ce zan kawo cewa ɗariƙa akwai matsala suna buƙatar in kawo mutumin da su suka yarda da shi a matsayin dama za su karɓi maganganun shi ne mutumin da dama ba su yarda da shi ba babu dalili in ɗauko shi in musu ilzami da shi wannan shi ne a malam ali mu daɗe da fara karatu ba kamar kana nuna lokaci ya yi abinda nake so masu kallo su duba wanda ya saurari lakcar da muka yi ta kwana biyar a jere akan ganin annabi ya kazatan damfara ko nan, ka je idan ka saurari minti arba'in da wani abu za ka ga lokacin da nake kawo inda suka ga magana an ga annabi a ya kazatan ku duba nan gurin idan mutane za su iya gani hasko musu da kyamara ko ta nan wayan za ku ga cewa nan wajen ya kawo wa hamala wa hamalahu ibnu abi jamrata ala mahmalin akar fa zakara an an ibnu abbas aw ghayrihi to idan ka lura zaka ga a wancan lakcar na kawo cewa wa nuqila daidai nan wajen an jama'atin min salihina wannan dalili ne cewa ban nakalto wannan maganar ba cewa wa nuqila an jama'atin min salihina sai da na san da waccan maganar sannan na nakalto wannan ita kuma maganan ibnu abi jamrata a nan wajen abin da yasa ban kawo ta ba saboda ba magana bace ta ibnu hajar ba magana bace ta wa ta ibnu hajar cewa yi wa hamalahu ibnu abi jamrata ala mahamalin akar su kuma abin da take ce sun ce ne za ta kawo maganan ibnu hajar yayi isbati ya tabbatar da cewa abdullahi ɗan abbas ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a ciki da na zo ina su don Allah mai saurare ya koma wata laktar da muka yi ya saurare ta zai fi. da na zo kan wannan matsalan sai na koma sai na karanto a nan wajen sai nake cewa shehu ibrahim ya faɗa ya ce wa ruƙuyatin nabi bil iyani a cikin wannan littafin ya kawo duk da wato a yake faɗa cewa ganin annaba da ido a tat'anin sufiyyatul ayan wannan matsala ce ta zo daga sufaye manya ku duba nan gurin za ku ga ya ce kaljiyali wal imam shazili wa ibn abi jamrata zil fada'il kun ga ibn abi jamrata anan wajen to ku koma ku gani cikin fatahul barin da su waɗannan mutanen suke magana a nan wajen idan kana kallo za ka ga ya ce wa hamalahu ibn abi jamrata shi ibn abi jamrata da shehu ibrahim ya kawo a nan wajen maganarsa ce ibn hajar ya kawo a nan wajen sai ce wa hamalahu ibn abi jamrata ala muhammadin akar fa zakara sai ya ambaci cewa an ibn abbasin abinda zai ba ku mamaki shi fa abdullahi ɗan abbas sahabin manzan Allah ne shi kuma wannan ibnu abi jamratan nan fa ya rasu hijira shekara 600 da wani abu ba sai ce kuma daga abdullahi ɗan abbas ta wata hanya ya samu ta wata hanya ya samu saboda rigimin mu a mahalli ne cewa kuka yi ibnu hajar ya kawo ya tabbatar Abinda ya kamata ku ji tsoron Allah ku faɗa wa mutane sai ku ce wannan maganar ba ta ibnu ba ce, ibnu abi jamrata wanda dama shi shehu ibrahim ya kawo shi a nan, ya ce yana cikin waɗanda su suka yadda da ganin annabi ana haɗuwa da shi shi ya kawo ta a nan. to sai suka yi ƙoƙarin nuna cewa ibnu abi marata sai ce fa zakara an ibnu abbas aw ghairihi annahu kaga daga Abdullahi dan abbas ko wani shi to wani abu da mai saurare bai sani ba wannan ibnu abi jamrata da suka kawo hujja da shi a nan wajen za mu ga cewa idan muka koma littattafai ibnu abi jamratan nan ya rasu jira 600 da wani abu abdullahi dan abbas sahabban manzon Allah sai ka lissafa shekara nawa tsakanin su kuma maganar da na faɗa na ce babu shi a cikin littattafan hadisi babu ba za ku iya kawowa ba saboda haka maganar da eh, al-suyidi ya kawo anan ya kawo a can ita ce ne aka sake ɗaukowa aka ce daga ibuna Abijan rata. ya kawo to yana so mai saurare ya je dudduba ya gani saboda haka sai suke ganin ku duba ku gani falafazin hadisi annabi ya ce man lokacin da suka ji matsi su kawo magabaci sai zaman tuwai duk lokacin sa annabi da tabi'ai da tabi'ut na sama da wajen shekara ɗari uku a wannan karnin ba za su iya kawo ko mutum ɗaya da annabi ba sai abdullahi ɗan abbas kuma ta hanyar hadisin karya wannan shi ne to sai mu duma maganin shi wannan ibn abi jamrata nan da ibn hajar ya kawo ya ce wa hamalahu ibn abi jamrata ala muhammadin akar sannan faqad zakara ya ambata yace daga abdullahi dan abbas shi fa ba tabi'i ba idan ka koma littafin wato a tabaqatul Auliya na ibn al-mulakkin wanda ya rasu hijira 844 zaka ga ya kawo shi a hijira 677 da ya kawo shi da kuma littafin tabaqatul Auliya ko at-tabaqatul kubra na Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Hanafi wanda suke ce masa a rani. ya kawo maganan cewa al-imam al bayan ya gama ya shi kaza kaza kaza kaza kaza sai ya faɗa yake ta ya bi inkarihi alaihi an jarrabi ibnu abi jamrata da inkari gare shi hina qala innahu yara rasulullahi ya qazatan wa yashafihu lokacin da yace wa mutane yana ganin annabi a zamanin da yake an masa inkari mai tsanani wa qama alaihi ba'dun nasi sashin mutane suka tashi wajen kai masa farmake farmake kasa a fi baitihi ila an mata wannan ya sa ma ya zauna gidan shi ko sallar jam'i ne na fitowa ne na mu'amala da kowa har sai da ya mutu to yayin da muke jayayya da ku mutumin da dama a sa ne ra'ayinsa ne ji ku ko shi a nan wajen ai abin da ku kuka ce cewa kuka ya tabbata ibn hajar ya kawo cikin fatahul bari hadisin nan ya tabbatar da cewa abdullahi dan abbas ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ibn hajar gashi cewa wa hamalahu ibn abi jamrata ala mahamalin akar fa zakara waye ambata kenan shi ibn abi jamrata an ibn abbas aw ghairihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zakara sai ya kawo wannan wala allaha Ya yace ita ma matar annabin yana da tan maimuna ce to da ibn hajar ya gama ne da ce wa nuqila an jama'atin min as-salihina da ya gama sai ce kultu sai na ce to kaji inda maganan ibn hajar take sai na ce kultu sai na ce da na ce ya ce sai na ce me na ce to nan ne maganan ibn hajar ya faɗa to cikin littattafan da 'yan uwa suka turo min duk da ana nuna min cewa lokaci ya yi za mu ga cewa cikin littattafan da 'yan uwa suka turo min wanda duk yake da littattafan ya duba ya gani zai ga cewa littafin da aka turo akwai mirqati wato mirqati suhud na al-imam idan ka je ciki a cikin mirqati suhud din zaka ga al-imam da ya tashi kawowa duk wanda yake da shi ya duba da kyau ya gani zai ga maganar da ya kashi kawowa zai ga ya kawo shi wa hamalahu ibnu abi jamrata ala mahmalin akhar wannan maganar da ibn hajar ya kawo cikin fatahul bari ita ce aka yi tafsirin da suka turo a matsayin hujja tafsirul ahlam min kalamil a'immatil a'lam za mu ga cewa sun kawo shi ne shi ma in ka duba za ka gaya cewa hamalahu ibn abi jamrata ala mahamalin akar idan ka tafi almawahibul diniya bil manhaj muhammadiyya za ka ga ya sake kawo shi ne dai wannan maganar cewa ruya an alibin abbas wa gairi an ruwaito duk ɗalibin hadisi da an ce ruya ya san siga ce wacce take akwai matsala idan ka tafi wannan littafin hashiyatul ta'awudi da suka kawo duka waɗannan malaman da suka kawo malamai ne waɗanda suke sufaye dama ra'ayinsu Za ka ga sun kawo wannan matsalar ita suka sake kawowa anan idan ka tafi haka za ka gani wa amalahu ibnu abi jamrata da aka sai ya zamanto babu wani abu sai tafka wa taɓo laka kawai sannan muƙaddara yadda abin da su suke so su ce sun ce na ce babu kuma sun kawo to muƙaddara ma hakan ne babu na ce babu su sun kawo yanzu ku sun yi ƙoƙari shin wannan abin da aka kawo a mahallin nizaɗin ya inganta da za a kafa hujja da shi a karfe shi ibuna Abijan marata da aka ce wa hamalahu ibuna abi marata wa zakara an ibuna abbas shi ba ba sahabi ne. ba kuma tabi'i ne ba raye da abdullahi abbas ba tsakaninsa da abdullahi abbas akwai shekara kusan 600 da wani abu to dan Allah ina so shi bai raye da abdullahi abbas ba ta ina suka haɗu? ta wata hanya ya ruwaito da har hadisin zai inganta ya zama hujjar ku ai abinda muke cike da shi a kaddara na yi kuskure na ce babu kun kawo a kaddara haka shin yanzu ya isa ya zama hujja tsakanin wanda ya rayu shekara ɗari shida da wani abu ya faɗa abu ya ce wancan ya ambata sannan bai faɗi inda ya kawo ba sannan abin ya zama hujja addini duk wannan yana nuna muku cewa hujja ta riga ta tsare ne maganar da muke nema muke cewa su kawo magabaci babu mutum ɗaya da za su kawo cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i da dai taɓa mafarkin ya ga annabi sannan ko kuka faɗa kuka ce an ce mai a attaksisu bila mukhassas batil to shi annabi da yace man ra'ani fil manami ai man din siga ga ita umman ko to taksisi kuma a cire a ce a wancan zamanin akwai mutane da yawa sun yi mafarkin sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba wanda ya taba ganin shi sai Abdullahi dan Abbas ai shi ma wannan taksisi ne bila mukhassas shi ma batilun ne sannan cikin abin da na kafa hujja da shi gashi a je a duba littafin wato wannan littafin shama'ilul muhammadiyya shine yayi na ƙarshe da yayi na ƙarshe wannan yazid al-farisi yana rubuta masahib ya zo ya ce ya yi mafarkin ya ga manzan Allah fil manam zama na bula Abbas radiyallahu anhuma fa qultu sai na ce ibn Abbas ya ce ma Abdullah dan Abbas in inni ra'aytu rasulullahi fil manam ga annabi a bacci fa qala sai qala ibn Abbas sai Abdullah dan Abbas ya ce inna rasulullahi kana yaqulu inna shaytana la yastati an yatashabbaha bi shaytan ba zai iya kama da ni ba famar ra'ani fil nawmi faqad ra'ani duk wanda ya ganna a cikin bacci ne ya gani sai yake hal tastati an tan'ata hadha rajul alladhi ra'aytahu fi an-nawm zaka iya siffanta min mutumin da ka gani a cikin bacci qala na'am sai yace an atulaka rajulan bainar rajulaini sai siffanta annabi yace jismuhu wa lahamuhu asmaru ila al-bayadi aka halal ainaini a hasanar dahiki جميل الدوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نهره قال أوف ولا أدري ما كان ما هذا النعد فقال ابن عباس ديغا مصفا تاسي عبد الله بن عباس يتي لو رأيته إن كاغا النبي في اليقظة أفركي ما استطاعت أن تدعو فوق هذا kaga ya mafarkin ya ga annabi da ana ganin annabi kiri da mazo sai ce to ka jira tunda dai ka ganshi a mafarki to zaka ganshi a farke sai ce laura aitahu da kaga annabi wannan ya nuna cewa Abdullahi dan Abbas yana nuna masa ba zai ga annabi ba kuma wannan nace Ibn Hajar ya ce isnadin sa jayyidi ne amma a babin amana ta ilimi nace wannan Yazid al-Farisi malamai na da maganganu akan shi aje a bincika shi fa wannan fa yana wancan dabakan fa na tabi'ai fa sai mutumin da yake shekara 600 da wani abu saboda kawai kun rena hankalin mutane sai zai kawo abu sai ya ce wa zakara an ambata kuma sai ya zama addinin da za a bauta ma Allah da shi Allah ta'ala ya shirya da mu bari mu tsaya wannan halkan mu ci gaba da halka ta gaba saboda lokaci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh